وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibnu Affan da ke nan gadon kaya a wannan yammaci na asabar yau 24 ga watan Rabiul Awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan 12 miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin littafin nan at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih littafin al-hafiz Zainuddin Ahmad ibn Abdul Latif az-Zabidi المتوفى سنة ثلاث وتسئين وثمانمائة wannan shine darasinmu na 184 kuma ba mu gushe ba muna hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda yake ba da labarin yadda aka gina masallaci a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya faru lokacin ginin masallacin yayin da ya kasance sahabbai suna daukan tubali guda ɗaya ɗaya shi kuwa ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhu ya zama yana ɗaukan tubali biyu yana cewa ɗaya nashi ne ɗaya a madadin ɗaya a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ganshi sallallahu alaihi wa sallama rika kakkaɓe masa ƙura daga kansa sai ya ce kiki cewa da shi waiha ammar taqtuluhu alfi'atu albaghiya waiha ammar taqtuluhu alfi'atu albaghiya kai can ammar ko ammar abin tausayi taqtuluhu alfi'atu albaghiya wata jama'a wacce za ta yi tawaye ita ce za ta kashe shi ammar kuma a daidai lokacin sai ya rika cewa a'udhu billahi minal fitan Allah ka tsare ni daga fitintinu wani hadisi shine ba mu gushe ba muna bayani a kansa muna bayani akan ma'anar waiha ammar taqtuluhu alfi'atu albaghiya yad'uhum ila aljannati wa yad'unahu ila an-nar mun kawo maganganun malamai wanda suka yi magana a kan wani hadisi tun daga kan ita jumlar yad'unahu ila aljanna yad'uhum wa yad'unahu ila ilal nar da muka ce Imam al-Bukhari bai ambace ta a cikin littafin sa sahih ba nusakh wato kwafi kwafi da ake da shi na littafin sahih al-Bukhari da dama babu wannan jumlar wato yad'uhum ila aljannati wa yad'unahu ila an-nar yana kiransu zuwa ga aljanna su kuma suna kiran shi zuwa ga wuta wanda imam eh, al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala yayi wannan bayani wanda muka karanta bayaninsa eh, abinda zamu kara akan bayaninsa a wato shaykhul islam ibn taymiya rahmatullahi ta'ala alaihi a cikin eh, daddadan littafin nan nasa المنهاج منهاج السنه النبويه منهاج السنه النبويه as-sunnah nabawiyya yayi ishara zuwa ga wannan wato tun gabanin hafiz ibnu hajar yayi magana zuwa ga wannan karin na yad'uhum ila aljanna cewa babu shi a cikin da yawa daga cikin kwafi din sayyid al-bukhari a cikin wannan littafi nashi minhaj as-sunnah juz'i na 4 ko mujalladi na 4 shafi na 416 da 15 zuwa 416 ibnu taymiya yana cewa lakin fi kafirin minan nusakh la yuzkaru alhadithu bi tamamihi da yawa daga cikin kwafi kwafi din sahih bukhari wannan ƙarin jumlar babu ita bal fiha waiha ammar yad'uhum ila aljanna wa yad'unahu ila an-nar wato shi anan yana maganar alfi'atul bagiya wato da yawa babu babu taqtuluhu alfi'atul bagiya afwan babu taqtuluhu alfi'atul bagiya ba jumlar yad'uhum ila an-nar ba taqtuluhum fi'atul bagiya babu shi sai yake cewa walakin la yakhtalifu ahlul ilmi bil hadisi anna hadhihi ziyadatu fil hadith wana taqtuluhu al fi'atu al baghiya din malamai ba sa sabani akan cewa akwai shi a cikin hadisin kamar da ibnu hajar ya kawo cewa abinda yasa imam al-bukhari ya shafe wannan taqtuluhu al fi'atu al baghiya arwayasa saboda abu sa'id al-khudri bai ji shi kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi kuma a nan yana gaya musu ne abinda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kunnansa saboda ka abu qatada shine wanda ya faɗa ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma abu sa'id al-khudri ya ji daga wajensa to amma tunda a cikin ruwayar abu sa'id al-khudri bai dangana magana zuwa ga abu qatada abu qatada ba wannan ta sa imam al-bukhari bai ambaci wannan gabar ba amma wannan gabar kamar da muka ce a sayyid muslim ta zo da sauran littattafai da yawa cewa taqtuluhu fi'atul baghiya din akwai ta to shine nan shi ma ibnu taymiya gabanin ibnu hajar yake wannan magana a cikin littafin sa al-minhaj eh, as-sunnah nabawiyya yake cewa da yawa daga cikin kofi din sahih bukhari babu wannan jumlar iyakar abin da yazo waiha ammar yad'uhum ila al-janna wa yad'unahu ila an-nar wannan shine abin da yazo kawai amma dai malamai ba sa sabani cewa wannan karin taqtuluhu al-fi'atul baghiya yana daga cikin hadisin sai ya kawo maganar abubakar al-baihaqi da waninsa inda suke cewa qad rawahu ghayru wahidin an Khalid da yawa daga cikin malamai sun ruwaito wannan ƙarin taqtuluhu al-fi'atu daga hadisin Khalid ibn Abdullahi al shi kuma daga Ikrima daga Abdullah dan dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma وظن البيهقي وغيره أن البخاري لم يذكر الزيادة واعتذر عن ذلك بأن هذه الزيادة لم يسمعها abu sa'id min annabi sallallahu alaihi wa sallama albayhaqi da waninsa sun yi zato wato zato mai karfi da cewa imam al-bukhari bai ambaci wannan karin a cikin littafinsa ba ya kuma faɗi uzurinsa na cewa dalilin da ya sa bai ambaci ƙarin ba saboda abu sa'id al bai ji wannan daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba walakin haddathahu biha ashabuhu wasu daga cikin abokansa sahabbai su suka gaya masa wannan mislu abi qatada kamar abu qatada kamar rawahu muslim fi sahihihi min hadith shu'bah kamar yadda yazo cikin sayo muslim hadisin shu'bah an abi nadra an abi sa'id qala akhbarani man huwa khairun minni abu qatada ah, abu sa'id al-khudri yake cewa wanda ya fi ni alkhairi ya faɗa mun shine Abu Qatada annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala li Ammar taqtuluka al-fi'atu al-baghiya cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cewa Ammar taqtuluka al-fi'atu al-baghiya wato jama'ar da za su yi tawaye su ne za su kashe ka to wannan ya nuna wato Ibn Ibn Taymiyyah kama gabanin ibn taimiyya su bai haƙi duk sun yi wannan maganar ba ibn hajar ne farko wanda ya fara magana akan wannan gaban ba shekul islam ibn taimiyya har ila a cikin majmu'ul fatawa juz'insa na 35 shafi na 73 da kuma cikin alfatawar kubra juz'i na uku shafi na 456 a ciki yana cewa wa amma alhadithu alladhi fihi anna ammar taqtuluhu alfi'atu albaghiya cewa hadisin cewa ammar taqtulu hal fi'atul baghiya wata jama'a mai ta waye zuwa su kashe shi yace fa hadis, al hadith qatta'ana fihi ta'ifatu min ahli ilm wasu daga cikin malamai sun soki wannan kuma mai wannan bagarar a baya a wancan darasin cewa akwai ruwayoyi da aka samu daga Imam Ahmad ibn Hanbal Yahya ibn Ma'in da wasunsu waɗanda suke sukan wannan jumlar da cewa daga baya mun yi bayanin cewa shi imam ahmad da yahya ibn ma'id duk sun yi taraju'i daga wannan illa iyaka dai ba sa san tun ya saki baki akan waɗannan bayan allah saboda wannan gaba ko wannan hadisi cewa wannan ba abin da zai baka dama ba ne ka saki baki akan sabon annabi sallallahu alaihi wasallama da suka Ya ce lakin rawahu muslim wa huwa fi ba'di nusakh al-bukhari zo a cikin sai muslim kuma ya zo a wasu daga cikin kofi din sai al-bukhari amma da yawa daga ciki kamar yadda ya faɗa a wancan guri baya daga ciki <clears throat> to mun faɗi hadisai da yawa da suka zo na sahabbai da dama wanda suka zo suka yi bayanin a ita wannan gaba din kalmar albaghiya mai take nufi albaghiya albaghiya sune waɗanda suka saba mawa alladhina khalafu al-imam wa an ta'atihi bi ta'wilin batil dhannan bi matbu'in muta wato sune waɗanda ma shugaban da ya kamata su bi saboda wata marar ƙarfi da suka su rike wata hujja sun yi wani tawili wata fassara da suka yi wani nassi wanda suka fahimci kamar ya ba su dama su saba wa al'imam al'imam ba ana nufin limamin masallacin juma'a ba ko na kamsu salawat al'imam ana nufin al'imamatul uzma shugaba na kwata-kwata na gaba ɗaya. to wanda za su fita daga yi masa ɗa'a, su ake kira wannan su ne ake kira albaghiya ah, ibnu arafa ibnu arafa kamar yadda yake cikin mawahibul jalil sharh mukhtasar al-khalil juz'i na 6 shafi 278 ya kawo ta'arifin da ibnu arafa yayi wa al-baghy cewa menene al-baghy me ake nufi da tawaye wanda shine ake magana akan sa anan yace al-baghy huwa al-imtina'u min ta'ati man thabatat imamatu fi ghairi ma'siyatin bi mughalabatin walau ta'awulan su ne wanda zai kiyarda ya yi wa shugaba na gaba daya na bai daya ya yi masa wato ya tawayin yi masa biyayya ya ƙi masa biyayya fi gairi ma'asiyatin ba wai don wani abu na saban Allah ba bi mughalabatin amma ta hanyar nuna ƙarfi wato ta hanyar ya nuna ƙarfi ta hanyar fito na fito ce walau ta'awulan da ko ta hanyar ya yayi tawili ne yana ganin ya halatta to wani su ake kira abin albuga a wani gurin ya ta'rifin ta da cewa hiya firqatu minar musulmi khalafat al-imam al-shi'i wata kungiya ce ko wani gangami ne na musulmi waɗanda suka saba wa shugaba saboda abubuwa biyu in ba liman in haƙƙin waje ba alaiha ko dai wani haƙƙi ne ko abin nan ta hanyar su wani haƙƙi da ya waje ba su bayar suka ce ba za su bayar ba wato albuga sukan zama buga sukan zama 'yan tawaye ta fuska biyu ko dai akwai wani haƙƙi a kansu na wajibi kamar a ce zakka sai su ce wa shugaba su ba za su ba shi zakka ba kamar yadda ya faru a lokacin na abubakar wasu daga cikin musulmi na wasu garuruwa auyuka da suka yi tawayen cewa ba za su ba na abubakar zakkarsu ba su zakkarsu daman manzan Allah sallallahu alaihi suke ba tunda yanzu babu shi sun daina ba kowa to kaga waɗannan bugha ce min zakatin aw hukumin min ahkamin shari'a kamar zakka ko wani hukunci na shari'a aw li dukhulin fi ta'atihi ko kuma a'a su yi cewa su fa ba sa karkashin bi da'arsa ba sa karkashin shugabancin sa fa innahu haqqun aw khalafatu li khalqihi nan haƙƙi ne nashi su ce ba za su yi ba ko kuma su zo su ce za su tsige shi to wannan sune ake kira al to shine ibnu abdussalam ibnu abdussalam yake cewa al-imam ana nan anan ana nufin al-imam al-a'zam aw na'ibuhu al-imam al-a'zam aw na'ibuhu ana nufin shugaba wanda yake na gaba daya don haka ba wai shugaban kungiya ba ba shugaban makaranta ba ba shugaban kwamiti ba don wani lokaci ta abin nan bahiyo din ana fadada shi saboda haka kowa ya dan saba da wani sai ya ce masa shi ma ya shiga cikin buga A'a, albuga da ake magana inda zaka ga ana maganar qitalul buga a littattafai mu na hadisi ko littattafan fiqh ana nufin irin waɗannan irin waɗannan amma dan an yi kwamiti wani ya yi tawaye ba za a ce aje a yaƙo shi ba sai ya dawo to shine yace al-muradu bil imam huna al-imam azam babban liman shine shugaba na gaba ɗaya ko na ibinsa to shine yake cewa fa kharaja al-khuruj an ta'ati ghairi al-imam fa innahu la yusamma baghyan wanda ba imam ba dan an masa khuruji wanda ba a kiran shi baghyu dan an fita ga biyayyar wani wanda ba shine shugaba na kwata ba يريد أو نائبه وعلم أنه لو خرجت للال من حق بل لمن الظلم كأمره بمعصية ليست بباغية كما يفهم من كلام ابن عرفة ديتي sun yi masa tawaye ba don wani saban Allah ba to wanda yake nuna cewa idan da cewa ya yi ga wani abu na saban Allah a zo a yi sai suka ce ba za su yi ba to ba kiran su buga wani abu ne saba wa Allah ne karo karo karo sai ya zo ce shi ya ba da umarni ya fitar da doka a saba wa Allah to anan waɗanda suka ce ba za su yi ba to ba za a kira su buga ba buga sai haƙƙinsa na a yi masa da'a inda shari'a ta ce masa da'a sai suka kiya sai suka ce ba za su yi masa da'a nan ba ya kawo wani hukunci wanda yake da maslaha ce amma sai su ba za su biya ba su to wannan sun shiga cikin buga za mu ga ibn arafa da ibn al-hajib sun kara wani ƙaidi guda ɗaya kafin a cewa mutane buga sun kara ƙaidi guda ɗaya shine zamana kaunul khuruji mughalabatan zamana sun fita ta hanyar nuna ƙarfi wato su ce za su yi amfani da ƙarfi to shi mai mawahibul jalil al-hattab yake ganin cewa wannan wannan sharadin labudda minhu labudda minhu a kawo kalmar kalmar kalmar karfi inda khurujin babu amfani da karfi ce ba za su sa karfi a ciki ba to yace ba za a kira su buga ba to saboda haka kaga ashe dan wani abu da aka samu a tarihin musulunci na wasu sahabbai da su yi da basu yi mubaya'a ga khalifa ba har zuwa wani lokaci sai bayan wadannan lokaci suka zo suka yi mubaya'a kaga ba a kiran su buga ba a kiran su mu ba kun ga ba su shigo sun ba da da'a su ba sai da aka dau wata ɗaya ko wata biyu to wadannan ba a ce musu buga saboda me saboda ba su dau makami suka ce za su yake shi ba ko sun tsinge shi an fahimta ah, to a wannan hadisi za mu ga eh, annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ammar taqtuluhu alfi'atul baghiya fi'atul baghiya abinda zan kara a maganar akwai bambanci tsakanin albugha da alkhawarij albugha ba su ne alkhawarij ba alkhawarij inda za ku gane bambancin bugha da alkhawarij su bugha farkon abinda ake bukata shine yayin da aka samu wasu sun yi tawaye to ai kokari ayi sulhu ai kokari ai sulhu a dawo da su cikin hazira sai yayin da suka bijire suka ce su ba za a yi sulhu da su ba kuma za su cutar sun dau makami za su yaƙi shugaba ko za su yaƙi sauran musulmin da ba sa tare da shi to anan ne ake yaƙar buga amma su khawarij ibtida'an annabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlihim an fahimci bambanci Allah subhanahu wata'ala dangane da buga to ta'ifatan min al-mu'minin qatatalu fa aslihu bainahuma wa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah wannan shine hukuncin buga ne wannan amma su hukuncin khawarij annabi kai tsaye cewa law adraktuhum laqataltuhum qatla adin bai ce an fahimta saboda akwai bambanci tsakanin khawarij da buga su buga ana yaƙansu ne dar'an li dararihim dar'an li zararihim inda yau a samu wani ya ce shi bai yi a ba an sa mu shugaba sai wani ce shi bai yi a ba amma bai taho yana cutar da kowa ba bai taho ya dau makami ba ko ya sa tsangoma ko ya shi tara fitina to nan sai ya kyale shi je can ba kai mubaya ba to tafi za a fito a fito a yake shi ba sabanin khawarij saboda su khawarij gaba ɗaya sai su ma kafirta ku duka sauraka so yanzu ba magana ce suke ta abin nan ba kowa ma kafiri ne to aka ga magana ta wuce ta wuce to shi baghi ai ba kallon kafiri yake maka ba kallo yake kawai kai an baka abin da baka cancanta ba ko ko yana ganin akwai wani haƙƙin sa da baka bashi ba shine kawai abin da ya raba ku da shi so ka a hada tsakanin khawarij da albugha wa amma alhadith alladhi fi anna ammar ibn taymiya a cikin al-fatawa al-kubra abin da juzi na uku shafi na 456 zuwa 458 da majmu'ul fatawa na 35 shafi na 74 zuwa 76 yana magana akan wannan hadisi na al'ammar taqtuluka fi'atul baghiya yace fa hadha alhadith qatta'ana fihi ta'ifatun min ahli alilmi rawahu lakin rawahu muslim fi sahihi wa huwa fi ba'd an-nusakh kamar da muka fi nusakh al-bukhari ce wasu daga cikin malamai sun soke shi amma imam bukhari muslim ya fitar da shi a cikin littafinsa kuma akwai shi a cikin wasu kwafi na sayi bukhari ya ce qad ta'awwalahu ba'dhum ala anna al-murada bil baghiya at-talibatu bi dami uthman akwai wanda suka yi tawilin al-baghiya kalmar al-baghiya suka ce ana nufin wacce take neman jinin uthman kama qalu nabghi ibn affan bi atraf al-asal kamar suke cewa muna neman fansar usman ibn affan da ainihin tsinin masunmu to wasu sun yi wannan tawili to albaghiya allati tabghi ah, tutalib dama usman ibn affan so ka kaga albaghiya ba daga albaghiyu bane almujawazatul hadd alkhuruj an at-ta'a abannan fassarar tasu albaghiya mai neman haƙƙi kawai to shine ibn taymiya ce walaysa bi shay wannan tawilin nasu ba karɓaɓɓe bane bal yuqalu ma qalahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fa huwa haqqun kama qalahu a faɗa hadisin yadda manzo Allah ya faɗe shi kuma gaskiya ne kamar yadda ya faɗa sai yace wa laysa fi kauni ammar taqtuluhu atul, albaghiya ma yunafi ma dhakarnahu ma dhakarnahu shine maganar cewa waɗannan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace za su kashe ammar baya nuna cewa ba musulmi bane kai ba ma ya nuna cewa fasikai ne ballantana ya nuna ba musulmi bane kalmar albaghiya da ta zo anan ba wai tana nuna cewa ba musu kai ba za ma ta nuna cewa fasikai bane yace fa inna allaha qad qala fa innahu qad qala allah ta'ala wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baqat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatil allati tabghi hatta tafi'a ila amri allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna allaha yuhibbu al-muqsitin innama al-mu'minuna ikhwa fa aslihu bain akhawaykum kaga anan a wannan ayar karara Allah subhanahu wataala ya kirawo su mu'minai wa in ta'ifatan min almu'minina in an samu wasu kungiyoyi biyu daga mu'minai sun yi yaki kaga kira su duka mu'minai da waɗanda suke wannan bangare da wanda suke wannan bangare sannan can ƙarshen ayar Allah subhanahu wataala ce innamal mu'minuna ikhwa don haka mu'minai yan uwa ne ku yi sulhu tsakanin yan uwan takakku to shine malam yake cewa kaga Allah subhanahu wataala ja'alahum ma'a wujudi al-iqtitali wal baghi mu'minaini ikhwa Allah ya sanya su ya dauke su a matsayin mu'minai ɗan uwa duk da cewa ga yaki suna yi a tsakaninsu haka da mutanen sham da mutanen iraki ko mutanen muawiya da mutanen sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhum jami'an waɗannan dukansu mu'minai ne yadda Allah ya sannan kuma ƴan uwan juna ne yan uwan juna ne bal ma amrihi bi qitalil fi'atil baghiya ja'alahum mu'minin duk da ya ce waɗancan bangaren da su suke da shugaba a ƙarƙashin su suna iya yaƙar waɗancan idan suka ga suna ƙoƙarin su yi amfani da ƙarfi a kansu amma duk da wannan bai ce ba mu'minai bane bai ce kafirai bane bai ma ce fasikai bane وليس كل من كان بغ... كل ما كان بغيا وظلما او عدوانا يخرج عموم الناس عن iman. ba dukkan abin da yake bagiyo ba ko kuma yake zalunci ko yake ta'addanci yake fitar da mutum daga daga imani ya zama kafiri dan kawai mutum an ce yayi zalunci ko an ce yayi ta'addanci ciki na zama ba musulmi ba ce ba haka bane wala yujibu la'natahum ko ba kowane abu bane irin wannan zai sa zai baka damar ka la'ance su fa kaifa yukhriju zalika man kana min khairul qurun to ta yaya za a yi idan wani ma wanda ba wannan al'umma ta ta farko ba wannan shine hukuncin su to yaya kuma wanda suke cikin khairul kurun da annabi ya faɗa ce khairul kurun karni su dan menene za a ce za a fitar da su daga da'irar imani ko a fitar da su daga da'irar adala zuwa ga fasikanci saboda an samu faɗa a tsakanin bangarori biyu yace wannan ba daidai bane wa kullum man kana baghiyan aw zaliman aw mu'tadiyan aw murtakiban ma huwa dhanbun fa huwa qisman shi duk waɗanda suka yi baghiyu shine wuce iyaka ko fita daga da'a ko suka yi zalunci ko mutumin da ya ta'addanci ko ya wani laifi na zunubi ce to iri biyu ne sun kasu gida biyu ba kaso ɗaya ba ne ka kai masu kuɗin goro ya ce muta'awil wa gairu muta'awil akwai wanda zai yi yana zaton abin da ya yi kiɗin nan daidai ne yana tsammanin kan gaskiya yake yin kayansa akwai kuma wanda gairu muta'awwil abadan shi ba ya da wani ya san abin da yake zalunci ne ya san abin da yake saban Allah ne ya san abin da yake ta'addanci ne ba shi da wani tawili na kusa ko na nesa kaga ba su zama ɗaya ba wannan wata shubuha ce ta kwashe shi wannan kuma a tsabar san a yi rashin mutunci ne yana neman kawai ina za a samu damar a mutunci ko a yi zalunci ko a yi sata ko a yi cuta kawai shi kenan sai ya ga wannan tawagar sai ya shiga kaga ba su zama ɗaya ba falmuta'awwilul mujtahid duk wanda zai yi tawili ya yi ijtihadi kamar malamai yace ka ahlul ilmi wad dini kamar masu malamai waɗanda suke rike da addini ba wasu mashaya ba yan wiwi yan kwaya wanda kawai saboda kawai su samu ta dama satar jama'a ko su tsoratar da jama'a su shiga wannan a'a wani addini ne ko kuma a'a masu ilimi ne allazina ijtahadu suka yi wani ijtihadi wa ataqada ba'dhum hilla umur wasu daga cikinsu suka ɗauka wani abubuwa halal ne wa a taƙar al'akar tahrimahu wani kuma ya ɗauka abinda suke yi ɗinan haramun suke yi kamar su halla ba min anwa'il Daga cikin malamai akwai wanda suka halatta wani nau'i na al'ashriba abin sha kamar mutanen kufa daga cikinsu akwai wanda suka halatta annabiz. Annabiz ɗin nan akwai wanda yana bugarwa shi ne tsimin inabi da za a haɗa inabi da dabino a tsima shi to suka ce wannan ba giya ba ce sauraka ko da mutum ya sha matukar dai ba buguwa yi ba don ya sha kaɗan wannan ba sha giya ba in ya bugu ne wannan yake da laifi to sauran malamai duk sun haramta ma askara eh, kathiruhu fa qaliluhu haram duk wanda in ka sha da yawa zaka bugu to ko kaɗan din ma haramun ne ka sha wannan shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to su sai suka canza ko suka fahimci kalmar khamru ba tana nufin wannan ba sai suke halatta shan nabiz matukar dai ba za a kai ga halin maye ba to kaga jumhurin malaman al'umma sun saba ma wannan fahimtar amma za ka samu manya-manya daga cikin malamai sun sha nabiz su sufiyanu sauri su wake musamman mutanen kufa mazhabar abu hanifa ce abu hanifa yana cikin waɗanda to kaga abinda wasu malamai suka ce haramun ne ma kafiru fa qaliluhu haram wani kuma aka samu wani cikin malamai yana shan abin nan na haram za ka daidaita shi da wanda ke shan giya ka ce malamin nan ɗan giya ne haka ba za ka yi wannan ba saboda mai saboda shi da tawili yake nashi wani abu wata shubuha ce ta kwashe shi sai yake zaton cewa ai abin da yake shi ba haramun yake ba da dai ba sha yake gugu ba kuma wannan shi a gurin ma'un wa tamar ruwa ne kawai da dabino aka haɗa. shi kuma abin da yake ganin ita giya gero ne ko wani abu ne ake giya shi wannan kuma ruwa ne da aka kwaba shi da dabino kawai ya dan tsuma ya sha shi don wani ya bari ya sha ya yi tatil ya bugu ba zai halarta haramta masa shi abin da yake sha ya ji daɗi ba to shine mala ya to kaga waɗannan sun yi abin da yake haramun ne amma da ijtihadi da ilimi da wata shubuha da ta rike musu ba wai kawai tsabagen san su sabawa wato musulunci bane wa ba'dhum ba'd al-mu'amalat ar-ribawiyya wasu halatta wani mu'amala ta riba kamar riba al-fadl riba cewa babu riba sai riban nasi'a wasu daga cikin mutanen makka tare da cewa don riba riba ce akwai hadisai da suka zo ka ribar da yawa to amma suna tawilin wannan cewa ribar nasi'a kawai aka haramta to kaga wannan ba za ka zo ka ce musu maciya riba ba ko wanda suka halatta riba ka kafarta suka ce sun halatta sun halatta haram saboda mai saboda akwai shubuhat da suke rike da shi ce wa ba'dhum ba'd uqud at-tahlil wal ko a samu wasu na halatta wani abu na mutu'a saboda hadisan mutu'a din haramta mutu'a din bai je gare su ba su wani ba za ka kafirta su ba ko ka dauke su da waɗanda suke dan tamori didde suke wa amsalu zalika yace faqad jara zalika wa amsaluhu fi min khiyar salaf zababbu cikin magabata an samu irin wannan a cikin su fa haula al-muta'awwiluna al-mujtahiduna ghayatuhum annahum mukhti'un to waɗannan masu shubhar da tawili amma wanda suke yi sun yi iya bakin kokarinsu wajen gano gaskiya sun iya ijtihadin su ya ce to kololuwar abin da zaka faɗa akan su shine masu kuskure ne wa kad qala Allah ta'ala kololu abin da zaka faɗa ka kace masu kuskure ne to Allah subhanahu wataala ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya ubangiji kakka kama mu idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure wa kad thabata fi sahih kuma ya tabbata cikin hadisin uh, abdullahi ibn abbas a cikin cikin hadisin abu huraira a cikin sayyid bukhari allah subhanahu wataala ya karɓa wannan addu'ar yace wa qad akhbara subhanahu an malam ya ce mana annabi allah subhanahu wataala ya babu labarin Dawud da suleiman lokacin innahuma haka fil hars yayin da suka yi hukunci dangane da uh, wata gona wa khassa ahaduhuma bil ilmi eh ya keɓance ɗaya daga cikinsu shine annabi suleiman ba fahamna ha suleiman ya keɓance shi da ilimi da hukunci ma'ana duk da cewa annabawa ne suka yi hukunci annabi suleiman annabi dawud sannan ɗansa annabi suleiman allah kuma ya keɓance ɗayansu da hukunci da ilimi da hukunci ma'a sana'ihi ala kullum min huma bil ilmi wal hukum sai cewa dukansu ya yabe su da ilimi da hukunci wa kullum ataina hukuman wa ilma duk gashi ya yabe su da cewa dukansu ya ba su ilimi da hukunci amma bai zargi ɗaya ba ce shi wancan tun da ya kuskure yana da babban zunubi a gurin Allah ko a'a abin a yi masa abin a kushe masa ne ce to wal ulama warasatul anbiya to malamai magadan annabawa ne fa idza fahima ahaduhum min al mas'alati ma lam yafhamu al akhar in aka samu mas'ala wani daga cikin malamai ya fahimci abin da ɗayan bai fahimta ba lam yakun zalika manuman wala mani'a to wannan ba abin a soke shi bane ko a zarge shi lima urifa min ilmihi wa dinihi saboda an san shi me neman ilimi ne mai ilimi ne an san shi ko mai addini ne wa in kana zalika ma al ilmi bil hukmi yakunu ithman wa zulman wal israr alayhi koda kuwa abin nan idan wani abu ne wanda idan kana sane kai shi ka san abin nan zunubi ne sai ka yi aikata to wannan abin zai kasance ka san hukuncinsa ka aikata to wannan abin zai kasance zunubi ne kuma zalunci ne wal israr alaihi fisqan in kuma ka toge ka dage cewa sai ka ci gaba da yi ba za ka tuba ba to mutum ya zama fasiki bal mata alima tahrimahu daruratan in bisa darura in ce darura ana nufin bisa yaqini ya san cewa abin nan haramun ne yana da yaƙini akan cewa abin nan Allah ya haramta sannan sai ya halatta shi kana tahliluhu kufran to yana halatta abin da ya tabbata Allah ya haramta to ya kafirta sauraka ashe kaga abin matakai matakai ne ba zai zama mataki ɗaya ba don wani ya aikata wani abu na laifi da wanda zai aikata irin wannan su zama duk ɗaya akwai wanda zai zama zambuhu makfur khata'uhu maghfur shine wanda ya ijtihadi yayi bincike amma abinda ilimin sa ya bashi kenan bai samu wasu hujjojin da suka fi wanda yake da su ba sai ya halatta kaga wannan zambuhu abinda khata'uhu maghfur da wanda shi kuma ya da zunubi ne amma ya ce dai shi tun da Allah ya jarrabe shi ba zai iya bari ba to kaga wannan mai zunubi ne amma ba kafarta shi ba akwai kuma wanda zai ce ni abu na halal ne duk da cewa Allah ya ce haram ne to ni na halatta kaga wannan ya kafarta kaga duk abu ɗaya suka yi amma kowanne da matakin sa fal baghyu imma idza kana al baghi mujtahidan malai yace fal baghyu huwa abinda ake kira baghyu imma da ya kasance shi al baghi din wanda zai yi tawayan ya zama mujtahidan muta'awwilan yana da ijtihadi yana da tawili walam yatabayyan lahu annahu bagan shi bai fahimci ma fa shi shi dan tawaye bane yana fahimtar shi fa haƙƙi ya fito nema kamar da suka fito daga sham galibin su duk suna ganin haƙƙi suka fito nema kuma kuma qutila mazluban faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura shi a gurin sama Allah na tare da shi zai taimake shi sauraka baya jin cewa wannan abin da yake kai yana kan kuskure lokacin da nana aisha radiyallahu ta'ala anha ta fito da zubair ibn al-awwam da talha ibn ubaidillah da waɗanda suke tare da su daga makka cewa za su je basra sai da ali ya ce kas su je ka abbas su je ce za su je a lokacin suna ga su daidai suke ba cikin su wanda yake jin cewa abin da ya dinna ya saba wa Allah a ciki da haka ne ba za su yi ba saboda haka kaga ba za ka kira wasu ba za ka ɗauke su ka haɗa su da wanda zai yi abin da zai yi da sanin yana yin laifi ba ce bale ta kada annahu alal haq wa in kana mukhti'an fi i'tiqadihi yana ganin gaskiya yake kai koda ko kuskure yake kansa wannan aqidar tashi lam takun tasmiyatuhu baghiyan to irin wannan dan an kirawo shi albari. wannan sunan da aka sa masa ba zai zama mujibatan li ismihi ba ba shine yake nuna tilasa ya zama kuma mai laifi ba a gurin Allah fadlan an tujiba fuska, ballan tana ma a ce fasiki ne anan malam abin da yake so gaya maka cewa albaghiya taqtuluka alfi'atu albaghiya sai aka samu cikin waɗanda waɗanda suka kashe aka tawagar da ta kashe amma ta ce tawagar mutanen sham a cikin tawagar mutanen sham akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to sa musu suna albaghiya ba shi yake nuna wajibi kuma sai sun zama masu zunubi ba sai sun zama masu laifi an fahimta wallazina yaquluna biqitalil bughatil muta'awwilin waɗanda malaman da suke cewa bugat wanda suka yi tawaye ko suka yi tawaye ga shugaba amma da wata shubuha akwai malaman da suka ce wajibi ne a yake su to su ɗin ma masu cewa wajibi ne a su ya ƙulu na ma'al amri bi qitalihim qitaluna lahum li daf'i dararihim darari baghihim abin da yasa zamu yaƙe su ba wai dan suna kafirai ba a zamu yaƙe su ne dan mu ture mu kare kanmu daga cutar da wannan cutar da wannan tawayen nasu za ta jawo mana la uqubatan lahum ba wai uquba ce muke musu ba kare kanmu muke bal lil man'i min al udwan dan dai kan mu basu su ta'addanci ga wasu wa yaquluna innahum baquna ala al adala la yufassaqun su kansu wannan malaman cewa suke suna nan akan adalai ne ba za a ce musu fasikai ba ba a ce musu fasikai ba wa yaquluna hum ka mukallaf sukan ce su kamar sun zama kamar ba mukallaf ba كما يمنع الصبي والمجنون والناسي والمغمى عليه والنائم من العدوان الله يصدر منهم akwai mai akwai wanda yake sabi yaro ne karami yaro karami ba a fara rubuta masa alhaki ba ko ya abin za a yi na zunubi ne ba a dora alkaulami a kansa ana rubuta masa abinda yake na zunubi ba haka nan wanda yake mahaukaci haka nan wanda yake ya manta hakanan wanda ya suma hakanan wanda yake bacci to amma a waɗannan waɗannan jerin nau'ikan jinsukan mutane wanda aka ɗauki alƙalami daga kansu in aka ga za su yi wani abin da yake cutarwa ne a ƙyale su ba za a ƙyale su ba tun da mahaukaci ne ba za a ƙyale shi kawai rika dukan yara ba eh? ba za a ƙyale saboda kawai mahaukaci ba ne ko ya shigo kasuwa ya ta lalata kayan mutane a ce ya za a yi haƙuri mahaukaci ne ba zai yi ba za a hana shi in hana wannan ta kama sai an je an daure shi za a je a daure shi amma wannan uquba ce gare shi dan me zaka yi masa uquba eh, zai uquba ana yin ta ne idan mutum ya cancanci yayi zunubi to shi ba wai zunubi yayi ba ba za a bar yaro yayi ta'addanci ba za a hana shi dan gudun kada cutar wasu ta kai ga wani amma ba uquba ce gare su ba to sukan ce al-bughatul muta'awwilun wanda suka yi bagiyu suka yi tawaye saboda wani tawili da wata shubha to ya kasu da ake yi min hadal bab ne an fahimta kaga kaga ba ka ce masa da mu mahaukaci ka ce mahaukaci nan fasiki ne ko kai mahaukacin nan kafiri ne kaga kana fadar haka za a ji bambara kwai to me ya hada kafirci da mahaukaci yana da me yana da uzuri to haka na albughatul mutaawwilun wannan tawilin nasu shi zai hana a yi musu hukunci da wannan duk da cewa ba za a basu su ci gaba da abin da suke ba bal tumna ul bahaimu min al udwan ko dabba ai ba za a bata ta yi ta'adi ba ko dabba ce ana hana ta yin ta'adi thumma bi taqdir an yakuna al baghy bi ghairi ta'wil kaddara a ce wasu daga cikin waɗannan tawaga wanda suka kashe sayyidina ammar ibn yasir ba su da wani tawili kawai dai haka suka gani ya kamata su yaƙe su kuma haka suka kashe su abinda suka yi meye zai zama zamban zai zama zunubi ne wa zunubu haɓe uqubatuha bi asbabin muta'addida mutum na iya yin zunubi a zahiri zunubi ne kuma za ce zunubi ne ya yi laifi amma kuma ya iya samun wata wani tagomashi daga ubangiji ya iya samun wata rahama ta ubangiji kaga wannan ukubar da ake ta za a masa Allah ce ya fi masa ko bil hasanatil mahiya yayi wasu manya-manyan ayyuka wanda za ta sa a shafe masa abinda ake ganin ukuba ce da ya cancance ta kamar Hatib ibn Abi Balta abinda yayi hukuncin sa kisa ne amma me saboda ya halarci yakin Badar aka ce an gafarta masa to irin wannan akwai su Nabi sallallahu alaihi wasallam ce ƴan wanda suka yakin Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da Usman, ma dara Usman ma amila ba'd duk abin da yi ma ba zai cuce shi ba saboda me saboda ya zo bi hasanat idza balagha al-ma'u al-qullatayn la yahmilu al-khabath to ko al-masa'ib al-mukaffira fada cikin wata musiba wacce wannan musiba za ta zama masa kafara sawar za ka ga ya tashi ya yi wasu abubuwa marasa dadi ƙarshen rayuwarsa Allah ya ta jarraba sai ta jarraba sai ta jarraba su da bala'i musiba kaza kaza iri iri ɗaya ba ɗaya ba wannan musiba kuma duk tana wanke zunubansa ne tana wanke zunubansa ne har ya koma ga Allah babu wani laifi a tare da shi saboda kaga yayi abin da yake zunubi ne ya cancanci hukuma amma kuma wani abu ya biyo baya tun anan Allah ya shafe masa wa gairi zalika da ire-iren wannan da ibnu taymiya ya sha bayanin su a gurare daban-daban ina jin karatunmu na al kubra mun faɗe su gaba ɗaya guda goma da yake da yake zanawa sannan malam yace thumma inna ammaran taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya laysa laysa nassan fi anna hadha al-lafdh li muawiya wa ashabi ba nassi bane abin da ake kira nassi shine alladhi la yahtamil ayi ma'na alladhi la yahtamil illa ma'nan wahid kalmar magana da zaka ji ta ma'anarta ɗaya ce kawai ba ta da wata ma'ana tilka asharatun kamila tana da wata ma'ana banda goma cikakkiya wannan shine nassi shi ne nasi gurin malaman usul abinda yake mukabilinsa ko ya zama al-zahir ko al-muhtamal amma shi wannan taqtuluhu al-fi'atu al-baqiya nasi ne cewa muawiya da mutanansa ake nufi mun karanta a baya can wasu malamai sun ka kawo wasu ma'anoni daban-daban kuma a cikin ma'anonin da suka kawo wani zaka ji ya shiga ka ya da saboda haka kaga za mu karanta maganar za mu karanta maganar المحب دين الخطيب تاليك دي العواصم والقواسم من القواسم من ابن العربي شي دي دي فتقتلها الفئه الباقيه شي فئه الباقيه يانا تشي وادن ده سكا وسيدنا عثمان تاواي سوني فئه الباقيه دد ابين ده اكاي ابايا سنديه سني سو حتى saboda ka shi a gurinsa su ne bagiya din da ake nufi ba wasu ba to kaga ya nuna kenan taqtuluhu fi'at al-fi'atul baghiya ba nassi bane ma'ana ba ma'ana ɗaya ce da shi kwallin kwal ba dole zai iya daukan wasu ma'ana shine abin da yake nufi laisa nassan dan wani zai karanta ce laisa nassan ba nassan ba magana annabi bace kenan ba بل يمكن يتشيدنا وأن أريد به تلك العصابة التي التي حملت عليه حتى قتلته tana yiwa a cikin jama'ar duka da suka fito daga sham ana nufin waɗanda su suka je suka kashe shi din a cikin abin nan wanda suka yi wa kansa suka yi ta sare sa ya mutu tana yiwa su kawai ake nufi sauran su muawiya da sauran waɗanda ba sa ciki tana yiwa je ibnu taymiya wa hiya ta'ifatu min al-askar kaga wasu wani bangare ne daga cikin rundunar ba duka bane wa man radiya bi qatl ammar kana hukumu hukumaha sannan cikin sauran wanda ba su suka yi kisan ba wasu suka ce mun ji daɗi to su ba sai su ga hukuncin su ɗaya ne ce wa min al-ma'lumi annahu kana fil mu'askar man lam yarda bi qatl ammar tare abin ne sananni cewa a cikin wannan tawaga akwai waɗanda ba su ka yadda da kashe ammar ba ka abdullahi ibn ka abdullahi ibn amr ibn al-as abdullahi ibn amr ibn al-as yana tare da yana cikin tawagar tawagar mutanen sham duk da cewa baya yake ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wa babanka biyayya saboda ka ya kasance yana bin babansa a cikin tawagar mutanen sham amma baya daukar takobi ana fada in an je fada zai koma gefe sai an gama a tafi gida da shi <laughs> ya ce shi ma abin da ya sa yake yi saboda annabi ya ce yi babansa za ka ba zai babansa yana nan shi yana can ba kamar zai ji ya saba magana annabi to amma kuma wannan yakin tun da yana da hadisai da suka nuna kame hannu shi ya fi to gare kama hannunsa da ire-irensa bal kullun nasi kanu munkirina liqatli amr hatta muawiya wa amr yawa daga cikin mutane da suke bangaren sham sun yi inkarin kashe ammar hatta shi kansa muawiya radiyallahu ta'ala anhu hatta shi kansa amr ibn al-as da sauransu kuma an ruwaito cewa muawiya ta'awwala anna alladhi qatala huwa alladhi ja'a bihi da aka ce an kashe masa an kashe ammar an kashe ammar gashi kuma hadisi yace taqtulka fi'atul baqi yace wannan suka fito da shi suka kashe shi dattijo ne lokacin ya kai shekara wajen 90 me yasa za ku fito da shi da gida ku kawo shi kin yaƙi ko kuskure ma zai sa a kashe shi haka tun da kuka kawo shi ku kuka kashe shi to shi ne da sayyidina ali ya ji wannan tawilin na muawiya sai ya yi raddi ya ce fa nahnu idan qatalna ta wala rayb to kenan mu muka kashe hamza tunda annabi ne fita da shi aka je yaƙin hudu aka kashe shi a can wala raiba anna ma qalahu alayhi huwa sawab ibnu taymiya ce lalle ba shakka abinda sayyidina ali ya faɗa anan shine daidai ba ba waɗanda suka fito da shi ba shi ba su suka kashe shi ba ina jin wancan wancan karan mun karanta maganar abul fadl al-iraqi ibn al-husayn abul fadl al-iraqi a cikin littafin sa tarhu at-tasrif juz'i na biyar shafi na 134 yayi magana cewa mazhabu ahli al-haqqi mazhabar ma'abuta gaskiya anna al-fi'at al-muqatila li ali hiya al-baghiya fi'ar da take yakar ali ita ce fi'atul baghiya din wa in kanat ko koda kuwa tana da tawili ne balibatan lil haqqi fi dhanniha azatanta gaskiya take nema ce gaira mazmumatin ba ba a bar zargi bace ba a bar suka bace bal ma'jurat ma'juratun al ijtihad ana ma ba ta ladan ijtihadi da ta yi wala siyama sahabatu minhum musamman ma sahabban cikin su fa innal wajiba tahsinu dhanni bihim abinda ke wajibi ga musulmi kyakkyawar aqida ya kyautata zato da su ga su wa an yuta'awwala lahum ma fa'aluhu bihasabi ma yaliqu bi fadlihim ayi musu tawilin abinda suka aikata abinda zai daidai da falalarsu da matsayin su wa ma ahidnahu min husni maqsadihim abinda da abinda muka riga muka sani daga waɗannan sahabbai min husni maqsidihim na cewa abubuwan da suke ni suna yin shi da kyakkyawan niyya ne thumma inna adalatuhum qat'iyya sannan adalarsu cewa sahabbai adalai ne wannan abu ne yanke babu tantama babu shakka baya karɓar wani jidali la tazulu bi muzabasati shay'in min alfitan dan sun shiga cikin wannan fitintunu wannan adala ba za ta gushe ba adalarsu tana nan wallahu a'lam to kwatankwacin irin wannan shine abinda eh, badruddin al-aini ya faɗa a cikin umdatul eh, umdatul qari juz'i na 4 shafi 209 irin wannan magana al-allama al-qastallani ya faɗa a cikin irshadus sari juz'i na 1 shafi 441 ah, ga maganar al allama muhibbuddin al-khatib da ya a ah, ta'liqin da ya yawa al-awasim min al-qawasim yace wa fi i'tiqadi shakhsi ni a fahimtata anna kullu man qutila min al-muslimina bi aidi al-muslimina منذ قتل عثمان فإنما اسمه على قتلة عثمان yace duk waɗanda aka kashe cikin musulmi da hannun ɗan uwansu musulmi tun daga bayan kashe sayyidina Usman ce zunubin yana wuyan waɗanda suka kashe sayyidina Usman li'annahum fatahu babal fitna saboda su suka bude kofar fitinar wa li'annahum wasalu tas'ira raha kuma suka ci gaba da rura wutarta kamar yadda muka faɗa ai shi kansa rukumewar yakin ai da hannunsu a ciki su suka auka ma wannan bangaren sai suka zace wannan bangaren ne wancan bangaren ma suka auka musu wannan wani abu ne yana nan rubuce a littafan tarihi manya manya sauraka su suka ci gaba da rura wutar fitinar لأنه لأنهم الذين أوغروا صدور المسلمين بعضهم بعضهم على بعض su suka rika ziga musulmi suna ziga musulmi akan yan uwansu musulmi فكما كانوا قتلة عثمان فإنهم كانوا القاتلين كل من قتل بعده muhibbu dole khatib ya ce to yadda suka kasance su suka kashe sayyidina Uthman to kuma sune ne suka kashe duk wani musulmi da aka kashe bayan su Ammar daga ciki har da Ammar din wa man Ammar hamma da wanda fi Ammar falala cikin wanda aka kashe cikin wannan fitinu kamar Talha ibn Ubaidillah kamar Az-Zubair ibn Al-Awwam musaddu a cikin wannan fitina aka kashe su to har su din ma jinin alhakin jinin su yana wuyan waɗancan fitinannu da suka yi wa sayyidina Usman tawaye har suka kashe shi ila an intahat fitnatuhum bi qatlihim aliyan nafsa wanda fitina su ta zo har ta kai ga kashe shi kansa sayyidina Ali karshe su din dai su ne suka zama khawarij a cikin su aka zama khawarij cikin khawarij ne aka je aka suka kashe sayyidina Ali su din ne dai wa qad kanu min jundihi ce suna cikin sojojinsa wa fi ta'ifati allati kana qa'iman alaiha suna cikin jama'ar da shi yake shugabanci sayyidina ali radiyallahu anhu fal hadithu min a'lamin nubuwa can hadisi yana cikin manya manyan alamomi da suke nuna gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'i wa ta'ifatan waɗannan ƙungiyoyi biyu da suke yaƙi da junansu fi siffin a wannan guri na siffin wato kungiyar na ali da kungiyar na muawiya kana ta mu'minai min al-mu'minin dukkan su suna cikin mu'minai wa aliyun afdalu min muawiya ali ya fi muawiya falala ko ko abinan ko abinan kusa bai da shi ba wa aliyun wa muawiya min sahabati rasulillah da ali kuma da muawiya su kuma dukkan su sahabbai ne na manzon Allah wa min da'aimi dawlatil islam kuma suna daga rukunnan daula ta musulunci wa kullu ma waqa min duk abin da ya faru na fitintunu fa ismuhu ala muwarrisi nariha to laifin yana nan kan wanda suka gadar da wutar wannan fitina li'annahum as-sababu al-awwal fiha dan sune sababi na farko cikin wannan fitina فهم الفئة الباغية التي قتل بسببها كل مقتول في وقعتي الجبل والسفين وما تفرع عنهما تسوني الفئة الباغية wanda aka kashe a dalilinsu aka kashe duk wanda aka kashe a yakin jamal da kuma yakin siffin da yaƙe-yaƙen da aka yi bayan wannan a tunuktar da za mu shiga yanzu ita ce wane ne ya kashe ammar a ɗaura minti uku to wannan nukta tana da muhimmanci kwarai da gaske saboda littattafan hadisi da littattafan tarajin wato tarihin mazaje an samu ruwaya ba ɗaya ba cewa wanda ya kashe sayyidina ali ne wani da ake kira abul ghadiya abul ghadiya eh, yasar ibn sabo al ko kuma al kuma malamai da yawa sun yi nassi akan cewa shi abul ghadiya sahabi ne bal ma ba sahabi yana cikin asabiqul awwal yana cikin almuhajir yana cikin wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina to da hannunsa yadda ruwayoyi suka nuna ya kashe ya kashe ammar to akwai wata ruwaya da take cewa qatilu ammar wa salibu fi nar wanda ya kashe ammar ya cire kayan fadansa ya ci ganimar su to dan wuta ne to shin wannan sahabin shine ya kashe ammar da gaske ko ba shi bane in shine ya kashe Ammar to da gaske ne wannan hadisin ya inganta cewa dan wuta ne wannan shine darasin mu na gaba insha Allah sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in